Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu aro Assalamu alaikum da fatan amuni lafiya. Har yanzu ma dai Hawa Sharif ce tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin sati kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Litinin wato yau Talata 27 ga watan Yuni. A babin rahotannin za a ji tattaunawar da abokin aikinmu Haruna Shehu Mararrabar Jos ya yi da Hawa Umar da yanzu haka take can kasa mai tsarki dangane da halin da alhazi suka kasance a yau ranar arfa kamar ko na daren litinin yau muna tafi da lawato rahoto na musamman tare da mustapha ba tsari to amma duk kafin na sai a gyara zama a saurar cikakkun labarin duniya tare da ibrahim garba To assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya ga labaran. amurka za ta yi shela a wannan makon kan irin matakan da za ta ɗauka don ladabtar da kungiyar sojojin hayar nan ta rasha mai suna wakna a cewar mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka yau talata to amma saboda aika-aikar kungiyar a afirka ne amurka za ta ɗau matakan ba don tawayen da ta yi rasha wanda bai yi nasara ba mai magana da yawon ma'aikatar matt mila bai yi bayani dalla-dalla a jawabin da ya saba yi kulle yomi ga manema labarai kan irin matakan da amurka ke shirin daukawa din ba an yi nasarar kauce ma wata aron gama da ta kusa faruwa tsakanin rasha da wagner ranar asabar bayan da kungiyar sojin hayar mai dauke da manyan makamai ta janye daga birnin rostov da ke kudancin rasha a ƙarƙashin wata yarjejeniya wadda ta tanaji kawo ƙarshen danawar da sojojin hayar ke yi zuwa moscow babban birnin ƙasar hukumar tsaron tarayyar rasha sb ta sanar yau talata cewa ta kawo ƙarshen binciken boren da yevgeny prigozhin ya jagoranci sojojin haya na ƙungiyarsa ta wakna wajen yi a wani bayani da kamfanin dillancin labaran rasha ya yada hukumar ta fsb ta ce waɗanda ke da hannu a boren sun daina duk wata aika-aika mai nasaba da wannan laifin dama ɗaya daga cikin sharuɗan kawo ƙarshen tawayan wanda aka cimma ranar asabar shine ba za a tuhumi mayakan wato mayakan ba ma'aikatar tsaron rasha ta faɗi yau talata cewa ƙungiyar sojin hayar ta wakna na kan shirin mika dukkan wato makaman yakin da ke wajenta zuwa yau talata ba a tabbatar da inda prigozhin yake ba to amma kafar yada labarai a ta da ke bibiyar jadawalin koko a lawalin jiragen sama ta nuna wani jirgi samfarin jet mai nasaba da prigozhin ya sauka a belarus a yau dinnan talata 'yan sandan turkiya sun ƙara ƙaimi a wato fatattakar mambobin ƙungiyar 'yan luwaɗi da maɗigo da dangoginsu lgbtq tun bayan da suka kama gwamman mutane ranar lahadi a wuraren da suka yi gangami a lardunan istanbul da izmir gwamnan istanbul ya ce 'yan sanda sun damƙe mutane 113 da suka hallara a zagaye na 31 na tattakin 'yan lgbtq din a ranar lahadi 25 ga wata makomar ƙasarmu ta dogara ne kan kare fasalin iyali da ɗabi'unmu da kuma al'adunmu abinda david gul gwamnan istanbul ya faɗa kenan ta kafar twitter jiya litini yayin da yake bayyana yawan mutanen da aka kama gul ya kara da cewa ba fa za mu lamunta da duk wani sha'ani wanda zai yi lahani ga yanayin iyali ba majalisar ɗinkin duniya ta ce farar hulan afghanistan sama da dubu ɗaya aka kashe a tashi-tashen bama-bamai da sauran hare-hare tun bayan da kungiyar taliban mai tsatsauran ra'ayi ta fara mulkin kasar daga shekara ta 2021 wani rahoton da tawagar majalisar ɗinkin duniya a afghanistan unama ya fitar yau talata na nuna cewa farar hula wajen 1,095 aka kashe tsakanin watan agustan shekara ta 2021 da watan mayun wannan shekarar baya ga wasu kuma 2,679 da aka ji wa raunuka rahoton ya ce akasarin waɗanda suka mutu ɗin bama-bamai haɗin gida ne suka yi ajalinsu a wuraren tarukan jama'a kamar su masallatai haka makarantu da kasuwanni tawagar ta unama ta ce akasarin harin wato hare-haren babamai haɗin gidan mayakan sunni ne masu alaƙa da wata ƙungiyar ta'addanci ta ƙasa da ƙasa suka kai wata mai suna olivia cho ta zama 'yar asalin china ta farko da ta zama magajiyar garin birnin toronto na kasar canada jiya alhamis ƙuri'un da aka kada sun nuna cewa cho ta ci kashi 37 cikin 100 na kur'un a yayin da tsohuwar mataimakiyar magajin gari ana bololo ta samu kashi 32 ita ce mace ta biyu da aka taɓa zaɓa ta shugabanci wannan birni wanda shine mafi girma a kasar ta canada za ta gaji john tory wanda aka sake zaba a karo na uku a watan oktoban bara amma ya yi murabus bayan watanni hudu bayan da ya amsa cewa ya yi lalata da wata ma'aikaciyar ofis sa idan ka taɓa shakkar makoma mai kyau da kuma irin abubuwan da za mu iya yi tare don wato amfanar juna daren yau ne amsarka abinda Chu ta gaya ma magoya bayanta kenan yayin jawabin bayan nasarar. Ibrahim Garba aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kuma bari mu shiga babin rahotanninmu. Kamar yadda aka sani ranar yau talata ta kasance ranar arfa a aikin hajjin bana da ke ci gaba da gudana a ƙasar Saudiya. Dangane da mahimmancin ranar ta arfa ne a ɗazun nan Haruna sheikh Mararrabar Jos ya tattauna da Hauwa Umar domin jin halin da alhazi suka kasance a filin arfa. Ga dai yadda hirar tasu ta kasance. to masha allahu malam haruna a halin yanzu za a iya cewa abubuwa suna tafiya lami lafiya tun daga lokacin da aka ɗebo alhazai daga muna inda suka kwana aka kawo su filin arfa alhamdulillahi to um, abu kuma da za a iya cewa za a jinjina wa hukumomin saudiya shine a filin arfan nan an yi tanti tanti tanti wanda alhazai ko kuma maniyata suke ciki wanda a ciki ne ma suka gudanar da tsayuwan arfansu ko kuma suka yi tsayuwan arfansu saboda a halin da ake ciki yanzu a garin makka za a iya cewa ana fuskantar kolin zafin rana to domin a kare maniyata daga samun wasu matsaloli da suka danganci na zafi kamar abin da ake kira karancin ruwa a jiki dehydration a turance da kuma heat exhaustion da sauransu wannan shine sa aka gudanar da eh, tsayuwar arfa a cikin tanti-tanti to bisa ga dukkan alamu yanzu dai da na fito gashi nan eh, motocin agajin gaggawa da ake kira da ambulance suna ta yawo in bukatar hakan ta taso to a halin da ake ciki yanzu dai za a iya cewa abubuwa suna tafiya eh, kamar yadda ya kamata ba wani matsala To hawa shin ya zaki bayyana fitowar jama'a a yau akwai rahotanni da ke nuna cewa a bana za a samu yawan jama'a da ya fi na kowane lokaci a baya shin ya kika ga yawan jama'a to masha allahu a gaskiya za a iya cewa an fito sosai an fito sosai an fito sosai don tanti tanti tanti ba a iya irga shi kuma za a iya cewa kowane tanti yana daukan kimanin ko akalla mutum 200 zuwa da hamsin kuma kowane tanti in aka leƙa za a gan shi a cike makil ah, musamman ma da ake gabatar da aka yi taron gabatar da addu'a ga ƙasa da ga najeriya wato tawagar tawagar malamai najeriya waɗanda suka zo a wannan shekarar sun yi taron gabatar da addu'a ga ƙasarmu najeriya to da yake jawabi a wannan taron shi shugaban hukumar alhazai ta ƙasa sheikh bidikrullah kulle hassan ya yi bayanin cewa kimanin alhazai ko kuma maniyata 'yan najeriya dubu casa'in da biyar ne suka zo aikin hajjin bana na shekarar dubu biyu da ashirin da uku kuma a halin da ake ciki yayi maganan cewa najeriya ita tafi kowa yawan alhazai da suka tsaya a ranar arfa a yau kenan to za a iya cewa an fito gaskiya alhazai kuma 'yan najeriya sun fito don kamar yadda na yi bayani a baya har waɗanda suka samu larura na rashin lafiya hukumar saudiya lafiya ta ɗauko su a motar da ake ɗauka mara lafiya an kawo su kuma sun yi tsayuwar arfa to za a iya cewa gaskiya an fito to hawa kin yi maganar tanti-tanti da aka tanada musamman ma a wajen hawan arfa saboda zafin rana akwai rahotanni da ke nuna cewa hukumomin saudiya za su sauya wa alhazan najeriya kimanin dubu goma tanti tanti shin kina da masaniya akan wannan lamari domin na ji an ce tantin ma ya yi karanci ma alhazan najeriya eh malam haruna A karancin tanti da aka samu tun jiya ne da alhazan najeriya suka isa muna inda aka a wannan shekarar a shekarun baya ana kayyade akwai kayyade shekaru wato ana duba a ga in alhaji ya tsufa da yawa ko kuma ana kayyade shekarun da um, suka zo aikin hajji amma a wannan shekarar an bari ne kowa da kowa ya taho sakamakon haka ne wato maniyyata ko kuma alhazai daga najeriya suka yi yawa wanda amina aka samu karancin tanti kuma Um, shi shugaban hukumar alhazai da sauran masu ta najeriya da sauran masu ruwa da tsaki suka ɗauki mataki na gaggawa wanda ajiyan ma ajiya jiyan aka samu aka ƙara wa manyatan najeriya tanti wanda wanda aka za iya cewa kimanin alhazan najeriya dubu goma ne kuma aka samu aka sama musu muhalli ko kuma tanti amina amma a nan filin arfa ba a samu wani wannan matsalar ba. To Madalla Haruna Shehu kenan a tattaunawar sa da Hawa Umar. To kada dai a shafa ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. baya ga haka a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga rahoton na musamman 'Yan Najeriya na ci gaba da yin sharhi tare da fatan samun sauƙin matsalolin rashin tsaro da suka addabi sassa daban-daban na ƙasar a sakamakon samun sabbin shugabannin tsaro a Najeriya. Sabbin shugabannin tsaron da yi sun zo ne a daidai lokacin da 'yan bindiga masu satar mutane domin neman kuɗin fansa ke ƙara kai sabbin hare-hare a yankunan jihohin Arewa maso yamma da kuma Arewa maso tsakiyar Najeriya. Rahotanni dai sun tabbatar da cewa har yanzu akwai mayakan ISWAP da Boko Haram da suka yi sansani a dajin shururu da ke jihar Niger kusa da madatsar ruwan Shiroro mai samar da hasken lantarki a Najeriya. Malam Usman Erana wanda ba ainihin sunansa kenan ba wani ɗan asalin yankin shiroron ya ce suna ciki da kyakkyawar fata ga sabbin shugabannin tsaron a Najeriya. Musamman shi Christopher Musa wanda yake ɗan asalin jihar Kaduna ne, hmm. wanda kuma yankin da yake tun daga can shine gangaro har zuwa nan duka irin matsalar mu ɗaya ne. Hmm. Muna da kyakkyawan fatan ya san abin da ke ciki da ya shafi matsalar tsaro tunda mutumin wuraren kafancan ne wuraren eh, zangon kataf. So abin da ya shafa zuwa can har zuwa nan duka yanki ɗaya ne matsalolin mu iri ɗaya ne muna da kyakkyawan fatan ya san matsalolin ke damun mu kuma zai yi amfani da sanayyar da yake da shi da kuma kwarewan shi a wurin aikin tsaro don nemo hanyar mafita don samun sauki ko kuma a kawo ƙarshen waɗannan matsaloli sannan da shi kan shugaban kuma rundunar sojojin sama wanda ɗan jihar Kano ne kuma jihar Kano na da iyaka da jihohin Katsina da Kaduna wanda duka matsalolin nan ɗaya ne gaskiya muna godiya ga Allah da ya ba shugaban ƙasa basira na zakulo waɗannan mutane wanda sun san musamman abin da yake faruwa a yankin arewa musamman arewa ta yamma zuwa arewa ta tsakiya na matsalolin tsaro. Na'am to a yankin ku na Shiroro din nan tuntun an yi bayanin cewa akwai yan ISWAP da kuma yan Boko Haram da sauransu. Na'am. ya zuwa yanzu wani hali kuke ciki? Ba wani abu da ya canza a inda bayanan da muke samu na mutanen da suke wayannan yankuna wayannan mutane suna nan da komi nasu hasali ma muna suna ƙara yawa ne so ba mu san aniyan su ba amma lallai suna nan kuma suna ƙara ƙara yawa ne kamar yadda muke samun bayanai daga mutanen da ke zaune a dazuzzukan suna ganin su wuce adadi so da haka muna da fatan Allah ya taimaki wa'annan jami'ai don su maganin al'amura amma wani magana cewa ko sun fita ko sun canza ko ko a yawa ma suke ƙara akwai yan boko haram akwai yan iswan akwai ma wanda ake korowa daga zamfara da eh, wuraren katsina suna faɗowa Niger State ne suna nan azumi a cikin daji. Shi ma dai tsohon jami'in sojan ruwa a Najeriya wanda a yanzu haka kuma memba ne a majalisar dokokin jihar Niger mai wakiltar yankin Muya Dr. Haruna Joseph Duza ga abin da yake cewa game da sabbin shugabannin tsaron. Wanda aka ce su huta sun yi kan kokarin su. Ma ce in sun su ta siya a ice ta dade sosai tana gayyatan dutse ne. So wayannan sun sun koma wayanda suka shigo kuma na waye su sosai kuma gaskiya sun tabbata cewa security ta dawo Nigeria gaba daya. To kuke fama da wannan matsala a naija din nan musamman local government ɗinka? Gaskiya da shi mai girma gwamnan nanja shi honorable Umar Bago ya shigo. Hmm. A gaskiya ya yi kokari ya ma je can defense headquarters aka taya shi da sojoji a yanzu yadda na magana da kai hmm. ana kokarin establishing eh, forward operational base. Hmm. Sojoji ma aika su yanzu gidaje ne ake bukata can wajajen kafin koro da adino. Amma ya mutanen ka ke shan wahalar nan musamman 'yan watannin nan ko kuma shekaru nan da suka wuce. To ai wala ba sai an ma ba abun to sai ne ba sai an faɗi ba in ka bar gidanka kana nan a wani ba noma ba ba komai ba wayan kace kace ma aka yi ma abun nan ne su gaskiya wayan tana da. Mai sharhi akan sha'anin tsaro da al'amuran yau da kullum a Najeriya Alhaji Awaisu Giwa Kuta ya ce jihar Niger na cikin tashin hankali a yankunan karkara a saboda haka kamata ya yi sabbin shugabannin Nin tsaron su ɗauki mataki mai ƙarfi cikin hanzari a kan 'yan ta'addan da suka mamaye yankunan. Bannan mai gizo ke saka ba. Abin da muke nema ba wai naɗa shugabanni tsaro su zauna a wuraren da aka naɗa su ba. Shugabannin da za a naɗa a rarraba su inda ya kamata su yi aiki. Kamar inda muke fama da wahaloli a Niger domin jihar Niger na ɗaya daga cikin wanda ta shiga wani hali na rashin tsaro. Jihar Niger na ɗaya daga cikin da ta shiga wani hali na talauci jihar Niger na ɗaya daga cikin wanda ta shiga wani hali na sake jama'anta ba mu da saurayi mutane an sassace mana mutane akwai mutane sama da dubu goma wanda suke hannun yan ta'adda akwai kudaden da aka kwacewa mutanen Niger shi yasa nake faɗi kullum cewa abin da ya kamata a yi wa eh, wasu a Borno ko a yobe ko adamawa ya kamata a yi wa niger a samu tsaro ma a zaunar da mutanen Eh, masu tsaron a Niger sana da su mataki a taimakawa jihar Niger domin kuɗi na karewa kuɗin gwamnati na karewa a tsaro ne na karya wanda kuma ba ta aiki. To yanzu eh. kana ganin ah, idan su sabbin shugabannin nan misali a ce wasu daga cikinsu su dawo Niger da zama kana ganin shi zai magance abun? Su dawo da haka ribi wasu aka kai su Borno bai maganin wasu abubuwa ba aka kuma gina musu headquarters da za su zauna ya kamata su ma su dawo Niger su zauna ba wai su tsaya a Abuja a ba da report a takarda a jaridu cewa an yi kaza an yi kaza da hali kuwa ba su je wurin da abin yake faruwa ba Shugaban majalisar dokokin jihar Niger, Honorable Barista Abdulmalik Sarkin Daji, ya ce suna farin ciki da samun sabbin shugabannin tsaron, amma fa suna cike da fatar gani a ƙasa. Fata na gare su ina musu murna. Na biyu ina kira gare su da su zama jajirtattu. Ba za mu yi saurin cewa mun yadda ba da su koko suna da ƙwazo sai idan ƙasa na ta samu zaman lafiya. Domin duk wani duk sauyin da za a yi idan ƙasa ƙasa ba za ta samu zaman lafiya ba kaga ba zan yi gaugawan taya murna ga wanda nake kyautata zan sai iya kawowa ba amma dai wannan sauyi da ya yi shi a lokacin da ya dace domin wayancin da suka wuce sun yi iya kokarin su amma yau da gobe in mutum ya zauna a wuri na tsawon lokaci bai kawo wani salon da zai iya magance matsalan da ke gaban shi ba to a kawo wata sabo basira don ta gudana ta to wayannan sababbi da suka zo na tabbatar da za su zo da sababbin basirori da hikimomi da za su kawo ƙarshen wannan matsala da ya addabe mu mu kuma muna a shirye da mu ba su haɗin kai tare tare da basu informations da duk abin da ya dace wajen ganin cewa sun samu sauki wajen kawo ƙarshen wannan matsala. So amma yanzu menene girman ita wannan matsala ta rashin tsaro musamman a jihar ka din nan? Eh girman nan sai dai mu ce la hawla wala quwwata illa billah. Ah, ni dai ya zama dole in gode ma mai girma gwamna idan yayi a gabana ya kuma ɗauke ni mun je ziyara ga duka shugabannin sojojin wayancan da suka wuce hmm. kuma a cikin wayannan 'yan lokutan da suka wuce na tabbatar da mutane na sun ga sauyi akan abin da ya dace mm. mun kirawo su karan kansu shugabannin tsaro na jiha mun zauna da su mun tattauna mun kuma gaggaya musu bayanan sirri da wasu wuraren da muke gani ya kamata su mai da hankali a kai mai girma gwamna kuma ya tsaya tukuru wajen ganin cewa lallai an shawo kan wannan al'amarin daga lokacin da ya zo zuwa yanzu yana tabbatar maka da babu wani abu da ya sa gaba irin insecurity mm. to tsakanin dai kwana biyu nan uku da ya wuce akwai improvement da muka samu sosai sosai wanda kuma mutanenmu suna kira suna yabawa suna jin daɗi to amma idan mutane ba su koma gidajensu ba ba su koma gonakinsu ba to kaga mu hankalin mu ba kwance ke ba hasiran da hakan ya samu don haka har a yanzu dai muna ƙara neman agaji da gudunmowa da kuma cewa ne mai girma gwamna da su shugabannin tsaro na jiha su ƙara mai da hankali a tabbatar da zaman lafiya ga mutanenmu. A yanzu dai 'yan jihar Niger musamman manoma da ke zaune a yankunan karkara na cike da fatar gani a ƙasa cikin hanzari ta yadda za su yi nomansu cikin kwanciyar hankali. Mustapha Nasir Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. Madalla a gaida Mustapha Nasir Batsari da wannan rahoto na musamman yanzu kuma ga Haruna Mamman Bako da labarin wasanni. Wasanni a takaice. mu soma da kofin kwallon kafa nahiyar Afirka na yan kasa da shekaru 23 da ke wakana yanzu haka kasar Morocco. Kasar janguriyar Niger ta samu shiga wannan kwambalar inda take a rukunin B da ya hada Egypt ko Misira sai kasar Gabon da kasar Mali da ita janguriyar ta Niger A wannan rukunin kasar Mali ce ke kan gaba a wasa daya tilo bayan da ta wagabon gashin rogon mai mantuwa ci uku da ɗaya ta biyu jamhuriyar nijar da misira da ke da maki ɗaya ɗaya kowanne su bayan sun yi kunnen doki a karawar su ta ranar lahadi da ta gabata ba wanda ya ci kwallo raga sai kutal a rukunin nabi ita ce kasar gabon da ta sha kashi ɗaya da uku a hannun kasar mali za a shafe zufa a koma aiki a wannan rukunin a ranar ɗaya ga watan yuli idan allahu ya kai mu kasar gabon za ta buga da kasar Egypt yayin da kasar Mali za ta buga da jamhuriyar Nijar. Gobiyoyin da suka yi na ɗaya da na biyu da ma na uku a wannan kwambalar ta kwallon kafa ta nahiyar Afirka ta 'yan kasa da shekaru 23 za su wakilci nahiyar Afirka a wasannin Olympic na shekara 2023 da za su wakana a birnin Paris na kasar Faransa. Har yanzu dai muna jagoriyar ta Nijar inda ake gab da kammala wasannin kwallon kafa na rukunin aji na biyu ko League National akalla inda ake mako na goma sha shida ko mako biyu kenan kamin a kammala kwambalar ta wannan shekarar ta bana a rukunin a antant fc tawa talwa biyu da ɗaya sai wambai ta yi uku da uku da as renaissance dan gurmu tawa abzin fc uku da nema sai etoile filan tawa a as zan ɗaya da nema a wannan rukunin na a na kwambalar league national ta jamhuriyar nijar ta kwallon kafa ta farko ita ce renaissance da maki talatin da ɗaya ta biyu dan gurmu ta tawa da maki 30 sai ta uku talwa da maki 26 ta hudu antan ta doso da maki 23 sai ta biyar is university mai maki 23 ta shidda is zam da maki 20 ta bakwai etoile filan ta zandar da maki 18 ta takwas wambai ta maradi da maki 16 ta tara ni'ima ta difa da maki 14 ta goma abzin ta agadas da maki 14 a rukunin b na kwambalar ta league national ta kwallon kafa ta jamhuriyar niger ta wannan shekara dan kasawa ta wa avenir uku da nema sai tagur ta wa asc beka ta birnin kwanni hudu da nema burja ta yi biyu da biyu da zumunta athletic club lantarki ta yi shakashi banza da uku a hannun etoile ta tallage nasara ta yi banza da banza da kandaji a wannan rukunin na be na league national na kwallon kafa na jamhuriyar niger na wannan shekara ta bana ta farko ita ce gur provincial club ta doso da maki 32 ta biyu zumunta athletic club da maki 29 ta uku dan kasawa ta maradi da maki 27 ta hudu etoile rouge ta tallage da maki 25 ta biyar lantarki fc da maki 24 ta shidda kan daji sport ta yamai da maki 21 ta bakwai nasara athletic club ta agades da maki 19 sai ta takwas burja ta maradi da maki 19 ta tara ascbk ta birnin kwanni da maki 13 ta goma avenir fc ta tilabiri da maki 10 ita ko hukumar kwallon kafa ta duniya fifa a yau talata ne ta ba da sanarwar amincewa da wakanar kofin kwallon kafa na club club a birnin jadda na saudi arabia daga ranar goma sha biyu zuwa ashirin da biyu ga watan disamba na wannan shekara hukumar ta kwallon kafa ta duniya fifa ta ɗauki wannan matakin ne na wasannin club na duniya na kwallon kafa bayan ziyarar filayen wasanni a saudi arabia da ta ce ya gamsar da ita wannan karon na bana shine na ƙarshe na kofin kwallon kafa na club club na duniya da zai hada kungiyoyi guda bakwai tun da karo na gaba zai wakana a shekara ta 2025 a kasar amurka kuma zai hada kungiyoyi 32 ne a ƙarshe kusan cewa shi ko dan kasar faransa marcus tiram da ke buga club din galaba ta kasar jamus a yau ne ya sabka a mila a kasar italiya domin gudanar da bincike na asibiti da zumar rattaba hannu da club din inter milan na kasar italiya marcus tiram ya kawo ƙarshen kwantaraginsa da club club ɗinsa na manshan glaba na jamus a ƙarshen wannan wata na jun na wannan shekara haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar cutar zuciya da ba ta tserarwa ya zana tara abincin da ba ni cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi To madalla masu ranmu da kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To a takaicen Amurka za ta yi shela a wannan makon kan irin matakan da za ta ɗauka don ladabtar da kungiyar sojojin hayar nan ta rasha mai suna Wakna a cewar mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Amurka yau talata. To amma saboda aika-aikar kungiyar a Afirka ne Amurka za ta ɗau matakan ba don tawayen da ta yi rasha ba wanda bai yi nasara ba. hukumar tsaron tayar rasha fsb ta sanar yau talata cewa ta kawo ƙarshen binciken boren da yevgeny prigozhin ya jagoranci sojojin haya na ƙungiyarsa ta wakna wajen yi 'Yan sandan Turkiya sun ƙara ƙaimi a fatattakar mambobin ƙungiyar 'yan luwaɗi da maɗigo da dangoginsu LGBTQ tun bayan da suka kama gwamman mutane ranar Lahadi a wuraren da suka yi gangami a lardunan Istanbul da Izmir. gwamnan istanbul ya ce 'yan sanda sun danƙe mutane 113 da suka hallara a zagaye na 31 na tattakin 'yan lgbtq din a ranar lahadi 25 ga wata majalisar ɗinkin duniya ta ce farar hulan afghanistan sama da dubu ɗaya aka kashe a tashe-tashen bama da sauran hare-hare tun bayan da ƙungiyar taliban mai tsatsauran ra'ayi ta fara mulki a ƙasar to masu da haka muka kawo ga karshen shirin namu wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye yanzu kuwa a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin. da producer namu na yanzu dadi balawe da kuma injiniyan mu na yau ni hawa sharif ke muku fatan alheri sai da safin ku.